assalamu alaikum yan uwa barkamu da sake dawa da ku a cikin wannan bidiyo na ga an san yi tambaya yadda ake yanka kwala amma kwala ta mata ko kuma ta maza ta yi makaranta kamar da yadda yau wani aikin zai nuna yanzu su da farko dai za a nemi kyalle ne kamar haka ya danganta da faɗin wuyan mace ko faɗin wuyan wanda za a yi makwala ko dole faɗin wuyan sa shi za a ɗabi yanzu misali a ce faɗin wuyan wanda za a yi ma kwala wace faɗinsa sha shida ne daga sha shida nan sai a zuwa ɗibe hangana kenan inci takwas ita kawai biyu to sai a zuwa ɗibe sha a ɗibe kuma haka sai a ɗibe sha bakwai tunda dai sha shida ne wuyanta wanda za a yi ma to sai a ɗibe sha bakwai a ɗibe sha bakwai gida biyu sha bakwai gida biyu kamar haka kenan kun ga nan sha bakwai kenan ko tunda mun ci wuyan sha shida to bayan shi haka sai a lankolon masa kamar haka kwallon kashi-kashi ne amma a wannan yau da an nuna mini haka zan yi shi da yake a wata akwai kwallon wadda ita wadda kwallon gaskiya ba a yanka ta kai tsaye sai dai ana dunkawa na yanka ana dunkawa na yanka ta sai yanzu kamar haka dai gashi sai a lankwasa shi kamar haka to ita kamar yadda muka ce wuyan kamar yadda muka ce wuyan shashi da ku amma sai muka ɗaya sha bakwai idan an yi haka aka auna kunga ga sha shida na inci takwas shida sha shida na hannun kuma ya gaba ɗaya gaba ɗaya ne ya zama inci takwas da rabi ne idan aka wawale gaba ɗaya zai bada inci goma sha bakwai kenan to sai mu ɗiba kuma haka nan inci takwas da rabi ne za mu ɗebe kamar haka sai a ɗan ƙeta nan sai a yi kamar haka a ja alli ra'ali kamar haka tsawon tsawon inci guda ko inci ɗaya da rabi kamar daga nan tsawon inci ɗaya da rabi sai nan ma a koma a koma shi ma a ja shi tsawon inci ɗaya da rabi sai a zo a cire shi kuma nan kamar haka a ɗebe inci uku a cire inci uku tsawon da kamar daga haka to daga nan shi kuma nan wajen ga sai a zo a cire inci a zo a ɗebe inci shi ma na inci uku kamar na inci uku to shi ma nan sai a ɗebe inci uku ɗin amma idan an kula nan ya yi nan can ya yi ko to sai a ɗebe inci uku na shi ma a mai ta kama haka kun kama haka sai a zo dai a jalai haka haka sai a zo a yanka idan an zo nan kun kwana ne kai tsaye sai a zo a masa bawon wani yanka sai a yanka ce kwala ita kwala da ta nan kenan ko na ga ita an kai tambaya a kai da wannan ita kwala ya yi da jama idan yadda ya danganta da yadda ake sonta idan ana son ta yi kima sosai idan ko ba a so to yanzu ga shi dai kamar haka inda an kan laƙa ta an kan za ta koma kamar haka wajen laƙata wajen laƙata daga nan za a fara ɗinki ka aka kasa gaba ɗaya kamar bakin nan a bar kamar half inches a ba half inches da ƙasa sai a ɗunka a zonan a yi kwana a zonan a kuma a ɗunka ɗunka sai an kiwo da an kiwo sai a kai wata yanka yankan da ake tsarin shi kamar irin haka da yanka yan nan nan ma a fitar da yanka nan nan ma a fitar da yanka zuwa ga zabe sai a birkice idan aka birkice sai a goge idan aka goge sai a koma a take sama a take nan idan aka take sai a zo a fawa sawa a fawa saka da wuya kamar kamar wuya gaskiya dai wannan shi bukata da da iya dinki maza idan iya dinki maza za a yi wannan su amma in ta kama ma in ku bidiyo wani lokaci to san ku bidiyo da ake sai ta kwana wannan yanzu babu ta gaskiya inda muka wuta da na waje da bai tsanan ku bidiyo yanzu riga dai kwana ita ce kwana dai yadda ake wata ake tambaya to assalamu alaikum sai mu bidiyo ne gaba